bismillahir rahmanir rahim na sake shi kashi na 42 ranar asabar jirgin karfe 11 na rana makafi zuwa istanbul kwana da wuni muka dauka don a singapore muka kwana sai da safe aka kara dagawa wajen biyar na yamma muka sauka wajen tarban baki muka nufa a nan muka ga wani allo da sunanmu a jiki yana maganinmu ya taho yana nuna mana sunan kayanmu aka ɗauka zuwa wata haɗaɗɗiyar mota sannan muka shiga tafiya ce ta tada ƙanin wani ba mu muka isa inda za mu ba sai wajen ƙarfe goma sha biyu na dare gida ne ƙarami irin ginin katako ɗinnan amma ya ƙawatu a falon har da wani gewayayyen wuri wai nan kicin ne gajere nan na kwanuka kofuna da tukwane kayan mu aka sa mana nan ya nuna mana komai shi kuma ya juya ya ba shi namban waya wai duk sanda muka gama mu masa magana kullum jirgi jirgi a rediyo yake yanayin sanyin garin da shuke-shuke abin saka nishaɗi ne kayan nawa mazauni wa mazauni sannan na dawo inda yake na zaune kan kujera dama mun shirya tun a jirgi don sun san yanayin su zama ne a gefensa ina matse ƙafa kamar zan yi magana janyo ne ya yana murza ƙafar safar hannuna don allah kina min magana ba na son shirin nan murmushi ne ina son ka yaya ina son ki nima nuru ɗagowa ne na nuna mai baki na. kai ya kaɗa alamar da gaske jijjiga kai na yi. yana murmushi ya ɗaura a kan nawa a hankali kamar wanda zai taɓa ciwo kis mai sanyi ya shiga yi wa bakina kamar sweet na ƙara shigewa jikinsa minti goma a haka sannan ya janye kansa zo mu je ki samu abu ki ci ko dare ya yi ki kwanta tashi ne na kama hannu sa zuwa wata ƙofa ɗaki ne cikakke yana ɗauke da gado da barguna daidai duk abin bukata na mace da namiji a bakin gadon ya zaunar da ni sannan ya ɗauko wata jug da wannan ya bashi kayan tea mai fal a ciki sai boga manya-manya a fridge ya sa wasu ya ajiye mana biyu kawai sannan ya koma kicin ɗin peter ya gani jone kana gani an jona ne don masu ƙarasowa tea mai kauri ya haɗa kofi ya dawo ɗakin alamar na zo ya min tasowa ne na zare na ɗan hijabin kaina wani mahaukacin gashi ya zubo domin zama na a wannan jejin ya sa gashi na wani irin haukar cika ko man shanu da ke cikin kayan tsafin ne ya sa haka oho sai dai jiya ya ci uban gyara wajen momi domin ya tashi a gashin kiso dama can ba kiso yake ba rigar sanyin na zare duk na aji ta cikin dama mai laushi ce hakan ya sa ya bi jikina da kallo domin na hada wani kafirin shaf mai kai baka ce wani ba ni ba ce ni fa wanda wahalar da na sha na ce gara haka ma da na bace din hannu ya miƙa min na matso na kama ya ja ni ya sa a jikinsa wani irin dumi da laushi ne suka ziyarce shi da ƙyar iya kontrolin ɗin kansa muka ci abinci a wajen na kwanta ya rufe ido ya shafa kaina yana jin wani irin yanayi a jikinsa da yake ba sallar ba sallar da ake bin mu hakan yasa bayan abun da muka ci ya sauka ya ɗauke ni shimfiɗa a gado tare da jamun bargo sai wani lallaɓa ni yake yi juyi kaɗan zai riƙo na zai yi magana na ɗora hannu a bakin shi na girgiza kai miƙewa ne da gwiwa na matso jikinsa sakin hannun shi ne na haɗa hannuna na zare rigata na shige jikinsa ajiyar zuciya yi ya rungumo ne sosai yana zagaye hannun shi yadda yake lallaɓa ni har dariya abin ya so bani yadda kuka san zai taɓa sabon kwai ban nuna ban nuna rashin amincewa ba face biye masa da ni ya samu ya nutsu ko wanka bai ba saboda da sa suka saki a nan muka yi bacci kamar zai mai maida na cikinsa hasken rana da ya ratso shi ya tashe mu ya bude ido ya fara salati sannan ya ciro kansa a barkan nuru bude ido na ina amsawa na'am zo mi wanka rana har ta fito gashi ba mu kira momi ko umma ba na san abba dai ya san mun zo tashi ne da bargon a jikina ina son koyar da kai kallo na yi gaba ɗaya tamkar an canza ni na wani irin masifar kyau jikina ya murje barkon da ya kama ya cire yana kallon idona wani towel da aka yi hangin a gefe ya janyo ya ɗaura min sannan ya ɗaura ya sauka cak ya ɗauko ni zuwa ƙofar toilet ɗin da ake cikin ɗakin ya ajiye sa ruwa mai mugun zafi har ina zaro ido amma ina shiga sai na ji normal tare muka yi duk wankan sannan muka fito kayan da aka bamu muka bude akwai cream wanda zai dace da yanayin garin shi muka shafa da tashi na je wajen kayan akwati na bude na dauki jeans da t-shirt na dauko mana sai da duma ban ji kunyarsa ba na jefar da towel din a wajen na shirya shi duk yana zo yana bi na da kallo murmushi na yi ya shirya mana ajiyar zuciya ya sannan ya sa kayansa na sa hijabi ya jawo mu sallah bayan mun yi addu'o'i da karatun qur'ani sannan na matsa gare shi na ɗora kaina jikinsa ina kwana ni kuwa na kwana wanda shekara da wata shida ban ƙara yin irin shi ba dariya na sake jin yanayin magana ta a da kai na gyaɗa amma wallahi badariya ba ta da imani sai dai na yafe mata muna komawa ma zan ci gaba da zuwa gidan baba musa ina tsokano ta don mu ci gaba ni dai wallahi ban so ka sake ta ba yatsansa ya ɗora a bakina ya matso da kansa kusa da ni ba na son ko sunan badariya bare ana alakanta ni da ni da isa ki bar zancen nan tunda kin yafe mata shi kenan. murmushi yayi na kwanta a jikinsa yaya kamar mutumin can ya ce akwai komai in muna buƙatar dafa abinci ko eh haka ne oke bar na duba na mana breakfast rana ta yi kaga tara to nuru tashi ne na shiga kicin ɗin akwai komai shinkafa dankali taliya kayan miya ga sunan kala kala fresh da su sai kayan marmari a killace windo na buɗe masha Allah na faɗa gani ko ina kore shar sai gidaje tsili tsili ga mutane na ta kai komo amma abin mamaki kansu da ɗan kwali wasu ne su uku mata suna tsinkar aful suka ɗago min hannu ni ma ɗago musu ne alamar na zo suka mun nayi musu alamar zan yi abinci ina zuwa kai suka ɗaga mini na juya ina dariya na na tattara duk abinda da nake bukata na fara firar dankali. shi na soya da kwai da tea sai wani bread cikin wani katon oven duka na hada mana na kai falo yana zaune na hada mana muna gama cin abincin da sauri na zare hijabi na saka rigar sanyi sannan hirami mai kauri takalmi masu taushi ya ciro wani a wani waje da aka killace ya samu kin fa irin waɗannan mutanen ba sa jin turanci to yaya ba sai a yi ta kurame ba dariya ya sannan ya sake ni na fita suna ganin na suka su rike da afil a hannunsu har inda suke ta aikin afil ɗin da inabin suka kai ni na zauna ba dai magana suna ta sa ni dariya kofar ya buɗe ya tsaya yana kallon mu wasu mutane da ke zaune a can gefe shi ma suka kira shi sai dai su suna jin turanci nan suka yi ta hira da shi cikin sati muka yi wani irin sabo da su ina koya musu turanci suna koya mini wani yare nasu sosai na shaƙu da 'yan mutanen sai daga baya na gane wai suna da aure su ma mazajen ne ba sa nan sai a sanin da suka dawo na gane na ga yadda ake soyayya da tarairaya da mutunta juna daga baya har gidajen su suka kai ni cikin wata guda na yi malmal na cika matar oga oga kuwa ai ya samu na yi baya bari na na rantsa sai safe na yi ta bacci muka fita kal daga baya har jeji jeji muke fita kallo wata ran a can zamu wuni wata ran a wajen mutanen inda muka je zamu kwana don ana yawon bude ido a can haka musamman indiyawa yau satin mu bakwai na tashi da zazzabi likita ka kira ta duba ni nan ta ga ina da ciki sati huɗu da ta faɗa ya sha murna tana fita na tashi zaune wai ai yaye ina in ana cika in ana ciki goma waje ɗaya dole ma na yi shi dariya yayi yana dafi baki me yasa au tambaya ma kake ba fa ka ɗaga ƙafa kullum kana waje ɗaya kamar an manna ka gam dariya sosai yake yi kin ga sai mu koma gida ko tunda dawa ta yi nama a'a yaya kuma kar ka faɗa wa kowa sai mun shahara a nan za mu koma yadda kika ce hajiya fahima a nan muka yi ta zama yana kula da ni sosai wannan cikin na ganin kulawa a wajen mutanen garin domin su ba sa haihuwa da yawa shi yasa in aka ganki da ciki kina shan tarairaya ƙasar mu Najeriya tun bayan tafiyar mu komai ya saitu wa 'yan gida hankalin kowa ya kwanta a hannunsu sai wani irin annashuwa da kwanciyar hankali ke yawo a gare su momi da abba wani sa'in a gidan malam suke tarewa sai su sati a nan abin har dariya yake ba mutane gidan badariya kuwa kaf ta susu ta malam tamar amma ko sun ce ita ke abu ba wanda yake yadda saboda ladabin da take a gare su salisu kuwa hankalin shi kwance yake don ya san matarsa ba mai taka ta a gidan watan ta uku ta shiga zuwar musu da miyau ana aka gano ciki gare ta ranar salisu har da kuka don daɗi wai zai zama baba shi ma gidan safiya ɗauke take da arif a kafaɗa sai ihu yake kuma ta san kwanan zancen hanan yake nema mai aiki ta tura ta gano mata ko suna nan tana fita suka yi kacibis sai ga su tare a guje hanan ta dafe ta momi ki sauke shi zillo kuwa ya yi jin muryarta da sauri ta dire shi rarrafa ya kama ta ya miƙo rungume shi ta yi oyoyo masoyi da yake haka maman ke ce mishi wangale baki yana ta gwaranci kama hannun shi dai suka taka a hankali don tafiyar bata gama kwari ba kayan wasan cikin wani dan akwati da ke gefe ta janyo musu ta juye a wajen suka shige ciki alawa ta dauko kan center table ta bata don bata ba Arif alewa mai kwari tafiya tayi ta cigaba da aikin ta wajen mintuna ta jiyo kukan shi yana ta ihu fitowa tayi jin kamar ana magana maman Hanan ta gani a bakin kofa ta kama ƙugu idanuwan ta waje inda take kalla ita ma ta kalla hanan kwance gaban arif yana ta kuka wai ta tashi da gudu ta nufe ta tana kiran sunanta ita ma uwar tahowa ce tana ihu shi kenan ta kashe min ya don ta ci daɗin cinye gado wayyo na shiga uku wallahi ba zan yadda ba ita dai bata kula maganganunta ba ta je da niyyar ɗaga yarinyar da bakinta ke fitar da kumfa janye ta aka yi niyyar kwacewa take ta ga hafiz ne idanunsa jajir ba za ki taɓa ta ba ya sake ta ya ɗauke arif sannan ya nuna ma maman hanan in yata ta mutu na rantse da allah sai na kashe ki da tsantsar mamaki safiya ke faɗin ka san me kake faɗa kuwa ta ya za a yi ta kashe yarta za ta kashe mana tunda tana kishi an mata kishiya ta haifi ɗa namiji tunda a karatun an ce mai haihuwar maza ke cinye gado gini ka dai ni fa ban gadi me kake nufi ba ka gane da ni filis yarinya na kwance cikin mawuyacin hali ita ta bata alawa mai guba ta sha sannan ta turo ta nan kai kin taba ganin hanan a nan da kanta kallon wacce ya nuna ta yi to na ga mai aiki na tura ta zo da ita a hanya suka haɗu ai zazzare ido maman hanan ke tana barin hawaye bata taɓa tunanin ya ganta sanda ta shafa alamar wani alawar wani abu da aka bata ba an ce mata ba abin da zai sami yarinyar duk yanayin da za ta shiga na awa biyu ne kacal ƙasa motsi safiya ta kawai tana kallon maman hannun yanzu maman hannun kishin naki ya kai ki min sharrin kisa kisan ma yarinya karama wadda ko kowa ya yafe min mutane duniya ba za su yafe min ba to ki ɗauki yarki ki bar mini nan kafin na kira miki 'yan sanda da sauri ta ɗauki yarinyar tana da na sanin ɗaukar shawarar yayarta ita mai kishiyoyi biyu fita ta tana kuka ta kai ta ɗakinta bata san ta za bata san ta ya za a yi ta kai asibiti ba dama ta yi haka ne don shi zai kai ta asibitin a tsarin shirin nata kuka ta sa ta sa ka yarinyar a gaba tana wayo allah ya taimake ta tana nan zaune ya zo ya sake ta ta yi kuka da magiya amma ko kula ta bai yi ba haka safiya ta je da niyyar ba su haƙuri amma ya ce idan har tana son a yi mata hukunci irin wanda aka yi wa maman hanan to ta ci gaba da yi masa wannan maganar washe gari gidan su maman hanan ta tafi ta same ta ta yi zuru-zuru ga iyayen ba sa nan suna umara tarba ta banci ta mata duk kunya ta kama ta bayan sun gaisa ta ce mata ta taho mu koma gida girgiza kai tai tana shakwar kwalla a'a safiya shi ya ce na fitar masa a gida kin ga in na koma a matsayin me cikin tausayawa ta ce ki zo mu koma ko me zai yi miki kina can amma nan cikin yan uwa ai sai a miki dariya gara ai min dariyar kin ga ai na shiga hankali na duk yadda ta so ta biyo ta amma ta ki a haka ta hakura ta baro gidan tana dawowa ta fada ta hada shi da bala'i kai ba a kuskure ne a rayuwa kuma duk tayi yi hakan ne saboda son da take maka haba kai kuwa to don tana sona sai ta yi yunkurin kisan kai da gangan kuma sannan ta ɗora wanda bai ji ba bai gani ba in dai ni ce na ce maka na yafe ka je ka dawo da ita don allah shiru ya bai ce to ba sai cewa bai kuma cewa a'a ba tana ganin haka ta san zai yi sai ta ji hankalinta ya kwanta kusan sati biyu sannan ya je ba tare da wani kintsawa ba ta biyo shi suna zuwa gidan ya fice a mota ya batta sai ta ja kuka sannan ta fito zuwa faɗinta tana wajen aiki sanda ya ɗauko ta sai da ta dawo sannan ta ga haske a wajen a nan ta san ta dawo wanka kawai sai ta sa aka shirya abinci aka kai faɗin maman hana zaune take ta ga ana shigo da abinci ba ta yi mamaki ba don a yanzu ta san wace wacece kishiyarta ba jimawa ta shigo ke hajiya ba sai ki kira ni ki ce kin dawo ba na taho da wuri murmushin karfin hali ta yi mata sanda ɗawainiya fa ni da na taho ba shiri ta ya za a yi ki sani bismillah zauna zama ta yi suka yi ta hira a haka kwana biyu ta ɗebe mata kewar abin da ke ta amma shi ko kallo bata ishe shi ba safiya ta ce ta rabu da shi zai gama fushin ya sauko